يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 29 ga watan zulhijja shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 20 ga watan tara shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Riyabu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi akan hadisi na 128 wasu kuma nasu sa su ga an sa 129 wanda ke ƙarƙashin babi na goma sha uku باب في بيان كثرة طرق الخير باب ديك لو كده آوي ده حديثي ما سبياني أكن يويتر حيوين الخير أمسلنشي a kuma ƙarƙashin wannan babi shi wannan hadisi da zamu yi na hadisi na goma sha biyu imamun nawawi yake cewa dai a jikin jerin hadisan da ya jero anhu an karɓo daga sahaban annabi عبد Bin بن سخر أبو هريرة قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su a gare shi ya ce man tawabba'a wanda ya yi alwala fa ahsana alwudu'a ya kuma kyautata alwalar thumma atal jumu'ata sannan ya je juma'a fastama'a ya saurari hudubar da aka yi wa an sata ya yi shiru don sauraron hudubar gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'a za a gafarta masa ko an gafarta masa abin da ke tsakanin juma'a da wata juma'ar wa ziyadatu salasati ayyam da kuma ƙari na kwana uku akan haka ma'ana an gafarta masa gwargwadon tsawon kwana goma waman masal hafa wanda ya share akuyoyi faƙad laga ya yi aikin banza rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi wannan hadisi shine hadisin da za mu bibi bayani a kansa don fahimtar abin da ya kunsa da farko sahabin hadisi shine sahabin annabi abdulrahman bin sakhar a wasu magana kuma daga cikin maganganun malamai sunansa abdullahi dan sakhar waɗanda su ne maganganu guda biyu waɗanda suka fi shahara a game da sunansa alkunyarsa ana masa alkunya da abu huraira ya shahara da alkunyarsa abu huraira ƙabilarsa ɗan kabilar daus ne cikin ƙabilun da suke garin yaman allah ya datar da shi da karɓar addinin musulunci a ranar khaibar a shekarar da aka yi yakin khaibar shekara ta bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sahabi allah ya masa matsayi da daraja na kasancewarsa wanda ya fifici dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawan ruwayar hadisan manzo ya rawaici hadisi 5374 sannan ya samu kansa a mataki da matsayi na mai fatawa mai amsa tambayoyin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin halifancin sayyidina umar allah ya yarda da shi allah ya karɓi wannan rayuwar wannan sahabi a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana shekara ta sittin ba ɗaya da hijiran manzo allah ya masa rasuwa ya rasu a garin madina an binne shi a makabartar baƙi da ke cikin garin madina allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa ya ƙara yadda a gare shi to wannan sahabi na annabi abu huraira shine yake cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man tawabba'a wanda ya yi alwala ta ahsana alwudu'a kuma ya kyautata alwalar thumma atal jumu'ata sannan ya zo sallar juma'a fastama'a ya saurari huduba wa an fata ya yi shiru yayin sauraron hudubar a iya wannan gaba da manzo ya magana ko ya faɗa malamai suke cewa cewa da manzo imanta wa ba'a fa ahsana alwudu'a wanda ya alwala ya kyautata alwalar Abin da ake nufi da alwala a shari'ance shine wato yin amfani da ruwa a wasu gabbai keɓantattu waɗanda suke guda hudu cikin wato gabban da ke jikin ɗan adam gabar kai da ake wa shafar kai da ta kunne gabar fuska da ake wankarta a kurkuru baki a shakarwa duk a cikinta gabar hannaye da ake wankar iya wuyan hannu a kuma wanka ta gaba a wanki wato har zuwa gwiwar hannu sai kuma kafafuwa guda biyu da ake wankar su zuwa wato idan sau abinda kuma yake biyo bayan wannan ko yake gabatar haka ina biyo bayan su cikin jero abubuwan da ake sunan alwala yana gabata su riga su kasancewar shine a farko ita ce niyya na far wannan ibada ta alwala waɗanda su da ake cewa alwala kai nufin yin alwala ka kuma sadar da ruwa ga waɗannan gabbai da muka ambata batun kuma cewar kyautata alwala da manzo ya faɗa cewar man tawadda'a wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kuma kyautata alwalar to shine sai masana bayani da sharhi na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama, suke cewa abinda ake nufi da kyautata alwala shine yin ta kamar yadda aka yi umarni a yi ta da cika ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayaninta wanda duk ya alwala daidai da yadda Allah ya umarta kuma ya yi ta gini akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayaninta ya kuma aikata to ya kyautata alwala sannan malamai suke cewa a daidai wannan gaba ta man tawabba'a fa ahsana alwudu'a wanda ya alwala kuma ya kyautata alwalar malamai suke cewa akwai shiryarwa da karantarwa da koyarwa ta bawa ya rika zama mai kyautata ibadar sanda za ka yi wa Allah ibada ka kyautata kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dimanci roƙon Allah da cewar ya datar da shi ya taimake shi akan wato ambatansa da yaba masa da gode masa da kuma kyautata ibadar allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika zo duk sallah yana wannan addu'a kuma ya umarci al'ummarsa da su riƙi wannan addu'a a bari cewar ya Allah ka taimake ni akan ambatanka izama harshe na yana ɗanyace da kirari da ambato a gare ka bayan nan kuma ka taimake ni akan yaba maka da gode maka kan ni'imomin da kake mun ka kuma taimake ni a kan kyautata ibada kai zama duk ibada da zan maka zan zama na yi ta da kyanta yadda ka buƙaci a yi daidai da yadda kake so domin wannan shine zai sa bawa izama ya taka mataki na koli daga cikin matakai da ake da suna addinin musulunci guda uku matakin musulunci matakin imani da kuma matakin al'ihsan kyautatawa zama duk abin da bawa zai wa Allah yana yin abin da yake na koli mafi kyawu a lokacin da yake ƙoƙarin aiwatar da wannan ibada Su da haka manzo yake cewa to duk wanda ya alwala ya kuma kyautata alwalarsa malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan hadisi da aka buɗe shi da cewa wanda ya alwala ya kuma kyautata alwalar aka je kuma ci gaba aka ce ya wato ainihin je sallar juma'a ice babu cin karo tsakanin wannan hadisin da abin da ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim da wasu bukhari da muslim na hadisai daga ciki akwai hadisin da aka karɓo daga sahabin annabi abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yake cewa hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce wankan juma'a tilas ne akan wanda ya balaga yake cewa wankan shine abin da yake kan gaba duk da wannan hadisi da muka karanta man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma jumaata yana nuna yiwuwar a iya yin alwala a tafi masallacin juma'a sallah ba tare da wanka ya gudana ba ishe to kuma hadisin da yake maganar wankan juma'a wajibi ne akan baligi ishe ba karo suka ci ba wani yana faɗar matakin ƙasa ne wancan hadisin kuma yana faɗar mataki na ƙoli ka yi wanka ka tafi masallaci shine abin da yake sama da ka yi alwala ka tafi masallaci sallar juma'a tare da cewa wani hadisin wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewar ina nuna tilascin yin wankan juma'a amma mafi yawancin malamai jumhur na malaman hadisi da na fiƙihu sun tafi akan cewa wani hadisi da yake nuna wajabci wasu hadisan da dama suka nuna a yi alwala ko ana iya yin alwala a tafi masallacin juma'a sallar juma'a suna ragar ƙarfin zamantowar wankan zama dole saboda haka wanda suka tafi akan cewar wankan juma'a tilas ne saboda hadisin abu sa'id al-khudri to suna ga cewar mutumin da ya bar wankan juma'a a ranar juma'a yi alwala kawai ya tafi ya yi sabo wanda kuma ya aikata to zai samu sakayya da ladan wankan da yi amma kamar na ambata jimhurin malamai sun tafi a kan cewar wankan juma'a mustahabbi ne ibada ce a bar so sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malam ibn qudama Allah ya ji kansa da rahama yake cewa babu sabani akan cewar an so ranar juma'a mutum ya yi wanka domin tafiya masallacin juma'a ice akwai hadisai da dama wanda suka shafi sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka waɗanda suke ingantattu ya kuma goya da cewa wankan juma'a ba wajibi ba ne a maganar mafi yawancin malamai kamar da yake cikin littafinsa almuguni sannan imamu Turmizi allah ya ji kansa da rahama shi ma da ya zo bayani kan abin da ya shafi batun al'amarin wankan juma'a sai yake cewa aiki na magabata ya tafi a kan wankan juma'a ba dole ba ne mustahabbi ne wannan shine abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke kai sudaka hadisin mai cewa man tawabba'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata ina ɗaya daga cikin hadisin da ke tabbatar da cewar ana iya yin alwala a tafi masallaci sallah ba don wankan juma'a yana tilastola ba amma ga wanda ya wankan juma'a ya tafi masallaci martaba su daraja ta ɗara ta wanda kawai alwala'i sannan bayan haka manzo yake cewa fun atal juma'ata juma'ata sannan sai wanda ya alwala ya kyauta alwala cikin musulmi ya je masallaci sallar juma'a fastama'a ya saurari hudubar da aka yi ta juma'a wa an fata ya yi shiru ya yi don sauraron hudubar to wannan gaba malamai suke cewa an ambaci aljumu'a juma'a da ake ta sallar an ambace ta da juma'a saboda haɗuwar da al'ummar musulmi suke domin yin ta aljama'a shine gangan adadi na jama'a masu yawa mutane mayawarta to za ka da sallar juma'a masallatan da suke cikin unguwanni na sallolin farilla su ne ake samar da masallacin da zai ɗebe adadi mai yawa na waɗannan masallatai ko masallata da suke sallah a wannan masallatai sai ga masallaci guda ya ɗebe masallatai barkatai na unguwa a matsayinsu na masallacin juma'a guda ɗaya to wannan tattaruwar da dandazon da ake yi wurin ibadar sallar juma'a sai aka kira ta aljumu'a ma'ana sallar da ke tattara al'ummar musulmi don yin masu ɗimbin yawa to manzo ya ce fun ma'atal jumu'a ma'ana sannan ya je ɗaya daga cikin masallatan da ake taruwa don gudanar da ibadar sallar juma'a ya sallaci juma'a sun haka to fun ma'atal jumu'a ma'ana fun mahadaral juma'a sannan ya halarci sallar juma'a ya kuma halarci batta shine fun ma'atal juma'a ta ɗin sannan bayan haka malamai suke cewa wanda ya je juma'a manzo ya goya da cewa sun ma'atar juma'a sannan ya je juma'a fastama'a ya saurari abin da aka yi na huɗuba. wa an sata ya yi shiru don sauraron hudubar da aka yi to wannan gaba suka ce manzo yana sanar da mu cewar sharaɗin amfanuwa da juma'a wato ainihin abubuwan da suke sa ka amfana da hudu ba a juma'a idan ka je shine ka bibiyi juma'ar da eh, hudubar da sauraro ka kuma bibiye ta da yin shiru har ai a gaba sauraron hudu ba ka kasa kunne don ji da yin shiru don sauraranta shine cin moriyar abin da za a faɗa maka na saƙon hudu ba tamkar wani sharaɗi ne nata in dai kana so ka mori hudu ba juma'a sai ka yi tsit sai kuma ka yi sauraro don mutum yakan iya yin shiru amma sa ba a nan yake ba kuma mutum yana iya yana sauraro amma bakinsa ba rafa yake bai na wani abu so da ka sharaɗin huɗubar juma'a kai shiru kada ka yi magana kuma ka saurari abin da ake sauraro irin na fahimta to wanda sai yake sanar da mu cewa manzo da yake cewa fastama'a wa ansata sai wanda ya je juma'ar ya saurari hudu ba kuma ya shiru to wannan ina ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke cewa mabuɗin samun ilimi da alkhairi kunne da baki baki ne yake furta ilimi kunne ya saurara ya ji ya kiyaye ya riƙe ma'ana mutum mai wannan kunnen ya ji abin da aka faɗa ya kiyaye ya riƙe harshe hanya ce ta isar da saƙo na ilimi a furta abin da yake na ilimi ka saurara ka ƙaru su daga cikin abubuwan da suke matallafa hanyoyin isar da saƙo na ilimi da ɗorewarsa shine akwai harshe da kuma kunne mai sauraro don duk abin da ake na ilimi faɗa ne da kuma ji masu ilimin da suka gabata sun faɗa wanda suke biye da su sun saurara a sannan a hankali a kwana a tashi su ma sun zama malamai sannan su ma sun zo su rika faɗa saboda ka da wannan sako na ilimi <clears throat> yake isa ga al'umma to wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama i a wannan gaba <clears throat> malamai suke cewa kwakwaran dalili ne akan falalar sauraron juma'a mana sauraron hudu ba ta juma'a bayani ne dalili ne akan falalar sauraron hudu ba da yin shiru domin jinta me yake nuna falalarta da matsayinta darajarta manzo ce in dai har ka je ka saurari hudu ba ka yi shiru an yi an gama kana mai sauraro ka kuma samu aka yi juma'ar da kai sakamakon haka gofira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu talakati ayyam an gafarta wanda ya haka abin da yake tsakanin juma'a zuwa wata juma'a na laifuffukan da bawa yi da ƙarin kwana uku akan haka ma'ana kwana goma malam abdulkadir irfan ɗaya daga cikin malaman da suka yi bayani da sharhi na littafin riyadu salihin a daidai wannan gaba yana ambata cewa malamai suna cewa ma'anar an gafarta wa wanda ya je juma'a ya saurari hudu ba ya shiru har aka aka kare aka yi juma'a da shi ma'anar abin da ake nufi da an gafarta masa juma'a biyu da ƙarin kwana uku ko mu ce juma'a zuwa juma'a da ƙarin kwana uku ma'ana kwana goma kenan suka ce abin da ake nufi da haka da juma'ar da i da sauraron hudubar da i idan ka tarkata su wani kyakkyawan aiki ne guda wanda yake hada da juna hudubar juma'a tare suke da juma'a hada suke ana kammala ba sallah za to wanda ya je ya saurari ba ya ji ya shiru har aka kare aka yi juma'a da shi to ya kyau samar da wani kyakkyawan aiki guda da aka bukaci ya samar wanda yake haɗe da juna to wanda yake kyawun aiki guda a musulunci ya tabbata a hadisi alhassanatu bi ashri amsalih duk inda kai kyakkyawan aiki guda za a baka sakayya kyakkyawa ɗaiɗai har guda goma to ma'ana wannan kyakkyawan aiki da kai na hudu ba da juma da suke tare da juna za a baka lada din rana da zai kai kwana goma kana samun lada da za a kasa wannan sakayya kyakkyawan aikin da kai na juma'a to za ka samu duk rana kana da lada har guda goma na tsayin kwanaki goma din to ba suke cewa wannan shine abin da hadisin yake haska mana kuma ba abin mamaki ba ne allah subhanahu Ta'ala ya baka abin da ya baka domin dama ya faɗa dangane da abin da ya shafi aikin kirkin bawa matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim to Allah ya nuna yana ninninkawa da kansa ko da haka in ba ladan guda goma ne na aikin kirkin da kai na sauraron hudu ba da yin juma'ar to ba gagara zai ba a ka maka shi zuwa ɗari bakwai zuwa sama da haka sannan bayan haka malamai ke ambata cewa akwai hujja da dalili a wannan hadisi daidai wannan gaba akan cewa halartar huduba da sauraron ta da yin sallar juma'a kan sa a wa bawa kurakuransa da laifukansa har tsawon wato anin waɗannan kwanaki da aka ba shi sakayya da lada domin samun ladanka wani abu ne da yake fin ƙarfin laifinka kamar yadda an tashi bayi za a auna ayyukan kirkin su. da kuma na banza idan na kirkin na yarin jaye na banza to kaga anan ya murkushe maka laifinka ya tafiyar maka da mummunan aikinka shi wannan kyakkyawa to da haka to akwai dalili akan cewa juma'a tana sa a wato ainihin kankarewa bawa zunubansa sannan kuma bayan haka manzo sai ci gaba a hadisin yake cewa wa man massal hasa faqad laga duk kuma wanda ya goge ko ya share tsakuyoyi to ya aikin banza ta sai ka ga'a ah, to ya ana maganar wanda ya alwala ya kyautata alwala ya je sallar juma'a an gafarta masa abin da ke tsakanin juma'a zuwa juma'a da ƙwarin kwana uku kwana goma ke to me kawo kuma maganar wanda ya share tsakuyoyi ya yi aikin banza ko to sai ka zato to me kawo maganar share tsakuwa tsakuwa a ina ko ta yaya to shine malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa abu ne da ya kasance ya wakana ya gudana a lokacin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana shimfiɗe masallaci da tsukon kwani ko kace tsakuyoyi kamar irin yadda yanzu a wasu guraren duk da haka duk da zamani zamani din kana samun 'yan wannan ƙananan duwatsun a wasu gidajen da makarantu ana zuba su to su ma lokacin magabata ana samun birji ko ka ce tsakuyoyi waɗanda akan zuba su a guri za ga hakan ya sa da za a yi ruwa a ɗauke gurin ba zai jagwale ba saboda tsakuyoyi ba ƙasa ba ce ba taɓo ba ne sannan hakan zai sa wato ba kamar a ce siminti wanda zai ɗauki zafi irin zafin da yake a matsayin mulmulallen guri da in rana ta dake shi zai ba da zafi ba fiye da a ce tsakuyoyin Ta saboda haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama akan wato baza tsakuyoyi a masallaci a maimakon yanzu da ake sanya kafet kafet da shimfiɗu da suka shafi wato tabarmi da makamantansu to da wannan tsakuwar kamar ita ce mashimfiɗin to wannan zai iya bayuwa mutum ya zo sallar juma'a ana tsaka da hudu ba amma kuma ya ɗige da wannan tsakuwar ina wato anin sai ta ina wani ɗan wasa da ita ko to wannan abin zai ɗauki hankalinsu daga sauraron abin da ake bashi na saƙon hudu ba to sai manzo yake cewa wanda ya share tsakuyoyi ko tsakuwa ya yi aikin banza ya yi shirme to shine malamai suke cewa a wannan gaba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina sanar da mu ne da koyar da mu cewa duk sanda muka je muna sauraron wani sako na Allah ya ce annabi ya ce to mu kiyayi yin wani abu da zai ɗauke mana hankali daga abin da muke sauraro to da haka bayan an gaya mana hanyoyin da ake samun ilimi salon da ake isar da sako na ilimi a faɗa ne a kuma yi shiru a saurara ta sai ake faɗa mana ko ka yi shirin sauraron ilimi ko kana jin abin da ake faɗa na ilimi idan ka haɗa sauraron wannan abin da yin wani abin daban to za ka wayi gari abin da ake bukata isa gare ka na saƙo ka same shi wanda a daidai wannan gaba koyarwa ce ga malaman makarantu da suke koyar da ilimi cewar ka yi ƙoƙari duk da kake ba da saƙon karatu ɗalibanka ka kawar musu da duk wani abu da zai shagaltar da su daga kama abin da kake daga yadda aka ce malami lokacin da yake ba da karatu ina mai da hankali a kan kada ya ga wani ɗalibinsa da fensiri tunda ba cewa a yi rubutu ba kada ya ga ɗalibinsa da wani tun tunda bai ce a yi wani abu na rubutu ba kada ɗalibinsa ya ɗauki wani abu yana sa a baki a matsayin wani abinci da yake ci cingan ne ko makamancin haka kada ɗalibinsa ishagalta da kama gefen rigarsa yana naɗawa ko wani abin da ya kama da haka ko kaga wani ya yago takarda musamman ga mai koyar da yara ina ninninka takardar zai yi mahuci maficin fifita ko ina ninninka takardar zai yi jirgi a matsayin ya yi jirgin ruwa ko jirgin sama ta duk wani abu da zai shagaltar da ɗalibinka <clears throat> daga karɓar saƙon karatun da kake bashi ka yi ƙoƙarin kawar da shi in ba haka ba za ka kai lokacin da kake tunanin za ka karɓi abin da ka bashi ko ka samu abin da ka koya masa ka rasa lokacin da yake sauraron ka ba wannan abin ne kawai a gabansa to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mu wanda ya alwala ya kyautata alwala ya kuma je masallaci na juma'a don yin tsuba ya ta sauraron hudu ba ya yi shiru ya ji abin da aka faɗa to wannan an gafarta masa zunubansa na kwana goma amma wanda ya shagalta da yin wani abu da zai hana shi sauraron wannan hudu ba yadda ake bukata ya saurare ta ibige da wato ainihin sharar akuwa da ke gabansa to ya yi aikin banza ya yi shirme bayan wannan bayani da muka ji da malam muhammad bin salih al-uthaymin yake ambatawa cewar ana baza tsakuyoyi a lokacin wato manzo sallallahu alaihi wasallam a masallaci shi yasa manzo yace duk wanda ya shagalta da share wannan wato ainihin tsakuyoyi ya yi aikin banza ya yi shirme to cikin malamai akwai malam abdulkadir irfan shi ma da ya zo wannan gaba sai yake cewa a nan hani aka yi a game da abin da ya shafi share tsakuwa ko waninta daga nau'o'in abubuwan da za su ɗauki hankalin mai sauraro daga sauraron abin da ake so ya saurara na hudu ba da ake a juma'a akan haka yake cewa kamar kwatankwacin mutumin da zai zo masallacin juma'a a daidai lokacin da ake tsaka da hudu ba sai ya shagalta da jan carbi ita shi ai ba sai sai ta ƙasa yake ba ko share tsakuwa ko amma yana yin wani abu da shi ma zai raba hankalinsa biyu saboda shi ya ce to shi ma ya yi aikin banza ya yi shirme kada mu taƙaita fahimtar abinda manzo ya faɗa na share tsakuwa da iya wannan har wa malam muhammad bin salih al-uthaymin a wannan gaba shi ma sai ya goya da cewa haka mutumin da zai shagalta da wasa da agogo a daidai lokacin da ake hudu ba ko mutumin da zai shagalta da wasa da biro a daidai lokacin da ake hudu ba ko wanda zai shagalta da kada asuwaki ko wani abin da ya kama da haka a lokacin da ake hudu ba suka ce waɗanda duk sun shiga ciki saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanar da mu cewa a duk lokacin da ake isar mana da saƙo na ilimi na Allah ya ce annabi ya ce to ba namu bane mu shagalta da wani abin da ba wannan ba da zai iya hana mu mu fahimci wannan abin kyakkyawar fahimta sannan bayan haka mala abdulkadir irfan yake cewa har yau a wannan gaba manzo sallallahu alaihi wasallama ina shirye da mu al'ummarsa ina mana nuni ga cewa a kullum abin da ake so da mu a sauraron hudu ba fuskanta da zuci da fuskanta da gabbai ba fuskanta da zuci kadai ba ban da gabbai ba fuskanta da gabbai kadai ba ban da zuci a da duka biyan ake so mu fuskanci mai mana hudu ba don mu fahimce shi kuma wannan saƙon ne saƙon da ake bukata zauna a cikin ran dukkan wani musulmi a lokacin da yake karɓar wani saƙo na ilimi qur'ani ake koya ma hadisi ake koya ma fiqh ake koya ma a'a ilimi ka je ka sa kanka kake koya na zamani na sana'a dan ka zama gogaggen likita ko ka zama fitaccen injiniya ko ka zama wani wato ainihin masanin sabe ko makamanci haka to koma dai me kake so ka koya in dai kana so ka ci riba koya ka koya ka iya ka gane ka kware sai ka zama a lokacin da kake koyan ka ba da zuciya da gangar jiki a lokacin da kake ɗauka sai ka ɗauka ka gane ka fahimta kuma cikin sauki akan kari sabanin idan ka raba hankalinka lokacin da ake saboda haka wannan ilmantarwa ce manzo sallallahu alaihi wasallama imana ce duk sanda zamu karɓi wani sako na addinin musulunci ka fuskanci abin da zuciya ko mu fuskance shi da gangan domin wancan kalmar tastama'a wa ansata to ka ji sauraro na ka gane na ka yi shiru to sauraron da zuciya ta kai kai abin da ake sa. sannan kuma cewar kakka tsaya kana gogar ko share tsakuyoyi ana gaya maka kuma kada kai amfani da gangan jikinka ta ragi ko ta tafiyar da fuskantar da kake yi ta zuci saboda haka wannan shine ira iren abin da malamai suka ambata a wannan gaba sannan da manzo yake cewa wa man massa hasa faqad laga wanda duk ishare tsakuwa ko tsakuyoyi to yayi shirme yayi aikin banza me manzo yake nufi da an yi shirme an yi aikin banza sai malamai suke cewa ya aikata aiki abin zargi ya aikata aikin da bai da amfani shi ko musulmi abin da ake so da shi ya aikata abin yabawa na kirki na alkhairi ya yi watsi da abin da bai da amfani mara fa'ida saboda Allah subhanahu wata'ala saboda ya sanar da mu mahimmanci na abin da ya shafi lokaci da kimarsa a gurinsa da kuma gurinmu rantsuwa irin shi ya ce wal asri ya ce wal laili ya ce wal nahari ko allail lokaci ne cikin dare annahar yini lokaci ne wal asr ko ka ɗauka gaba ɗaya zamani ko ka ɗauka lokacin sallar la'asar wani sashi ne na yanki na yini Allah ya ce wal fajr ko ya rantsa da lokacin huduwa alfijir ma'ana duk wani bangare da sashi na lokaci ko lokacin kai in an baro asuba ma ya ce wa buha ko hantsi to kaga sai da ya karaɗe lokutan wal fajr wa buha wal nahari wal layl ko duk ya karaɗe ko ka ce wal fajr wa buha wal ko wallai ko wal fajr Wannaha? duha wal wallai ba haɗa biyar ko sai da ya kara duk lokaci gaba ɗaya rantse da shi ma'anar wannan rantsuwa ina mana mahimmancin da lokaci ke da shi a gudunsa da ya yi mu don mu bauta masa a cikinsa da mahimmancin da lokaci yake da shi a gurinmu shine za mu iya yin abin da za mu ribata a duniyarmu da lahiran <clears throat> mai amfani da zai amfana da ku sai ka tafiyar da lokacinka a yin wani abu zai hana ka sauraron Allah ya ce annabi ya ce wanda da shi ne za ka kuta ka tsira kaga ka aikin banza ka shirme ka bar abin da yake mai amfani ka tafi mara amfani to shine faqad laga to sai malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ji kansa da rama yake cewa fadar cewar kayi aikin banza kayi shirme ba wai kawai su ake kafanci an yi shirme an yi aikin banzan kawai ba a yace abin nufi da hakan kayi ta juma'a ka rasa juma'a an fahimta yace shine kayi aikin banzan tunda har za ka yi wani abu da ya fi abin da ake ce maka Allah ya ce annabi ya ce kai kana da wani abin da ya fifici wannan to shi kenan shi ne rabonka ka rasa juma'a abin da ya kamata a samu na sakayya da lada da maganar abin da za a samu na gafara saboda ka yi alwala ka kyautata ka zo juma'a an yi da kai ka saurari hudu ba to ka rasa wa kanka an fahimta ko to kai ko ba ma wannan fasara aka bawa wannan gaba ba mu tsaya ma iya kayi aikin banza kayi shirme a je ma baka tafi da juba gaba ɗaya ba baka rasa ta ba duka amma ka rasa abin da ya kamata ka samu na sakayar ladan da da kayi shiru tsit har aka aka ƙare to ai kayi asara ai ka ci baya saboda haka wani hadisi na sanar da mu cewa duk sanda za mu yi wata ibada mu kyautata yin ta mu yi yadda shari'a take buƙatar yadda Allah ya ce yadda manzo ya koyar sannan masu bayanai akan wannan gaba cikin malamai har wa yau suna cewa allahu ko laga tana zuwa sau da tarewan lokaci da ma'anar mummunar magana yasashen zance Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwar da kuka wacce kuma ba ku yi ta nufin ta zama muku rantsuwa ba ba nufin ku rantsuwar ba tunda rantsuwa kan yi ta don a ƙarfafi magana don a gamsu a yadda da abin da ka faɗa ka haɗa ka dangana har da Allah to sai ka zo ana wanki kana aka zo aka same kana tsaka da wanki wani me kake wallahi wanki nake to ko baka ce wallahi ba ya gani ya san wanki kake ko ta ta zama ya sashi rantsuwa ba irin rantsuwar ce ka rantse da Allah ci na rantse maka da Allah haka ko kuma ko baka ce rantse ba dan ka gamsu da abin da ga maka haka ne na sani tsakanin da Allah haka ne ci maka wallahi haka ne za ka dauki abin da muhimmanci sai ka zo kawai kana a zo kawai kana wanki kicif kicif gashi an gani wankin kake wala ya ce wallahi wanki nake ba ko baka ce wallahi ba an san wanki kake to Allah ce ba kama mu da irin wannan ta zama magana a bar rashin la'akari da ita haka kafirai Allah yake gaya mana suna cewa la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kakku sauraro wannan alquranin da ake ku ta maganganu marasa ma'ana marasa amfani lokacin da ake karanta ƙur'ani ko ake bayaninsa ko kwaye nasara ku rinjaye akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa kai tunda ma ba a barinsa a ji abin da yake faɗa ma bar ma ya bari bari ma ya kura ko kwaye rinjaye zama abin da kuke faɗa shi ake damuwa da shi ba nasa ba to kun ga wannan abin ba za a faɗa don a kishiyanci zancen allah ai shirme da aikin banza da shiririta ko to shine la tasma'u li hadha alquran wal fihi la'allakum ka kakku saurara ku ta hargowa da hayaniya ko kwaye nasara to bayan wannan malamai suke ambata cewar wannan hadisi na dauke da fiƙihu da fa'idoji muhimmai a cikinsu daga ciki ina kwadaitar da mu akan duk sanda za mu yi ibada mu kyautata manzo ce man tawabba fa ahsana alwudu'a wanda ya alwala ya kyautata alwala to ai ba sai alwala kawai ba tunda Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata duk sanda za ku yi abu ku kyautata Allah yana son bayan da suke kyautata kuma ya tabbata hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa Allah na san idan bawa zai aikata aiki ya kyautata wannan ba sai ta ibada ba sana'a ce kake yi ko kake koya ka kyautata ka kyautata koyo in ka iya ka kyautata aikin a lokacin da kake yi bayan ka iya amma ba a zo kana da sana'a duk wanda ya zo ba zai aure sake dawa ba shi wallahi wajen mai gyaran can naji ita shi ya samu abu lokal wajen mai gyaran can naji amma mai koyan tsaya ya daure sai koyi min laba-laba ina towa shi kenan gaba daya kaga ya murkushe min ka kaga kaza ta yi daga aiki daga gyaran da bai wuce ɗan ƙid ba amma ja min lalacewar abubuwa na gaba kaza kaza ko to ana so bawa idan mai kyautata ibada ce ilimi ne aiki ne duka kyautata kuma wannan muka rasa yanzu muke ta budin buduma mai sana'a ɗinki ba zai tsaya koya ya iya ya kware ba mai kafintanci ba zai tsaya koya ya kware ba bakanike ba zai bari sai ya kware ba a'a da ya fara koya to yana kallon abin da ake ba ubangidansa ai shi ma shago zai bude sai ya bude ta barna ita adi a ai shi ma tunda gidansa na samun kuɗi shi ma keken ɗinkin nan zai siya kawai shagonsa zai kawo sai an zo wani abin kuma sai ka jina ina waya oga da Allah ya za a fidda abu kaza to ka tsaka kwaman da ka iya kowanne kai garaje ka tafi haka za gani komai ba mu damu da mu kyautata komai wutar ciki muke a ciki to haka ibada in sallar ce kan kace mai mutum ya ya gama ya fita kuma ya tafi abin da zai tafi bai kai sallar muhimmanci ba amma ya ta yadda shi wannan abin ya yadda ya bata lokaci a kansa amma ya sallah in ana yi minti takwas a ƙare mai minti takwas to in ya bi mai minti goma zuwa sha biyar sai ka jina ce abin sake ban wani sallah ha ba sallah har sai ka ƙosa ka sare to da shi ya bi ma'azabi da jabal karshen ta uwa ka uba ka zai da shi mai izu biyar ba kaɗan ko shi da ba mu ganin ma koma gefe ta sai tafi zai ba ko isho sai ya jira shi sun sha wuta da shi to haka za gani ke to ana so komai za mu kyautata musamman ibada wacce dama don ita Allah ya halicci sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da muhimmancin hudu ba a musulunci ta zama dalilin da mutum in yi wani abu da zai hana kansa ta zai iya rasawa kansa juma'a sannan hadisi yana sanar da mu umarni da mu ba da kulawa ta musamman akan ibada sallar juma'a ibada ce mai girma da daraja a gurin allah subhanahu ta'ala dama ita sallah gaba ɗaya ita ce mafi girman ibadu in ka cire wato abin da ya shafuwa da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala bangaren imani shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to kuma babu abin da ya kai abin da ya shafi wato ainihin sallah to kuma a sallolin ma irin ta juma'a tana da wato ainihin mahimmanci na ta ƙari akan na sauran sallolin saboda kasancewa ta wata ibada ce ta sati da ake tattaruwa adadi fiye da adadin da ake tattaruwa a wato sallolin farin nan, wanda ba juma'a ba saboda ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa sallar mutum shi kadai tare da wani suka zama biyu ta ɗari ta wuce ta kere sallar da shi shi kadai ba wani tare da shi ma'ana mutum za su jam'i su su biyu lada da sakai za su samu ta sallar su ta fi kowannen su ya tasa shi kaɗai sannan sai manzo yake cewa idan kuma mutum suka yi sallah su su uku to ta ke ta waɗanda suka yi iya su biyu yake duk sanda adadin ya ƙaru duk sanda Allah ya fi son haka kuma duk sanda ladan waɗanda suka yi ibadar ifyawa yawa to kaga wanda ya je juma'a ai dandazon da ake da cincirindo da cikar da ake a juma'a ai ta fi ta salloli biyar ko to ai girman ma masallacin da ake yi na juma'a na ku na salloli biyar ta ɗebi na unguwa ku duka a zuba a cikin na juma'a in banda yanzu da aka sauya abubuwa ake yin sallar juma'a a masallaci ɗaki guda da bai wuce wato ainihin taku sha biyu biyu ba Sau da tsabar rigima da zafin kai a addini wanda gaba ɗaya an fitar da tsarin na musulunci daga yadda aka tsara wanda a tsarin musulunci wannan ba zai amsa juma'a ba za ka tara dandazon al'umma sai ka samar da guraren alwala sai ka samar da guraren kama ruwa ba ka zo kayan masallacin juma'a ɗaki ɗaya a zo a haɗu kuma yadda za a kama ruwa ma tashi inda za a yi alwala matsala banda kuma abin da ya shafi a hana al'umma su kai su kawo waɗanda su kuma ba ɗora musu yin juma'a ba mata abin da ya kama da ko da marasa lafiya to duk za ka ga abubuwan ko ta ina an kya tsaya a fahimce shi a kyautata a san shi a yi shi da shari'a ko mai haka ake ta barazar wanda kuma ya san shari'ar lokacin zai buɗe baki faɗi shari'ar ta kai kurabu da shi shi kaɗai na malami ya sauran ba su ce komai ba ya sauran ba su hana ba suya ya ba su ce haka ba to wani kuma yana tsoron baya faɗa kama irin wannan diran mikiya ya kwammace ya bari haka ya yi iya to mai faɗa kuma shi kuma zai ta fuskanta ƙalubale to haka muke ta fama to da haka wani hadisi na sanda mace mu ba wa ibadar sallar juma'a mahimmanci da kulawa ta musamman tana da girman gaske a tsarin a addinin musulunci har ma ita ce wato ainihin sallar da Allah subhanahu ta'ala a cikin littafinsa har da surat suratul jumu'a ko idza qudiyat ta salat ko hawo idza nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' Allah ya ci ciniki da ne yace da ku a halallahu al-bai'a wa harrama ribakum to idan an yi kira na juma'a ku bashi wa zarul bai a bacci ne to wannan shine abin da yake akwai kuma ya sabo na karatun mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya yi kuma salam ana